Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana akan mita 49 ko kilo da saba'in. da mita 31 ko kilo da biyar a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet gtahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum sau da kabir ce tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke muku marhabin a wannan safiya. da fatan kun waye gari lafiya. Mu yanzu agogonmu a nan gundumar Columbia na cewa karfe ɗaya na daren yau Laraba ɗaya ga watan Afrilu na shekarar 2026. Ga kanin labarai. Amurka ta ce za ta kammala yakin Iran cikin makonni biyu zuwa uku masu zuwa. Faransa da Italiya suna nuna rashin amincewa da matakin sojan da Amurka da Isra'ila suka kaddamar. farashin mai ya tashi sosai a najeriya sakamakon karancin mai da matatar mai ta dangote take samu daga cikin gida Madalla a cikin shirye-shiryen namu za ku ji kudirin da sabon shugaban kungiyar direbobin tanka na arewacin Najeriya ya ɗauka na ganin gwamnati ta gyara titunan mota. Babban abin da muka sa abin da ke ci muna duwa kwarya ne matsalar hanya. wanda yake matsala ce wanda ya shafi kowa da kowa har masu ƙananan mota. Sannan kuma za ku ji tattaunawa da ministan lafiya na Najeriya Farfesa alifate. kan matakan da ƙasar ke ɗauka wajen yakar cutar cizon sauro. Domin in muna yin wannan gidajen sauro mai inganci a Najeriya, gwamnati za ta saya, gwamnati ta za saya, jihohi za ta saya, kai ma za ka je ka saya. Daga bisani kuma muna ɗauke da shirin mu na ɗinkin kwalba tare da Madina Dauda. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni tare da Bala Ɗahiro. amma duk kafin waɗannan sai mun ji yadda duniyar ta wayi gari cikin cikakkun labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. Shugaba Donald Trump na Amurka ya faɗa jiya talata cewa sai ta yi Amurka ta kammala yakin Iran cikin makonni biyu zuwa uku. Za mu bar ƙasar nan ba da juma'a ba, Trump ya faɗa manema labarai a ofishin shugaban Amurka da ake kira Oval Office ya ƙara da cewa zai iya kasancewa cikin mako biyu ko mako biyu watakil uku. Wannan ita ce furuci karara da Trump ya bayyana a aniyarsa na kawo ƙarshen yakin na tsawon wata ɗaya yanzu. Mataki da ya sake fasalin yankin gabar ta tsakiya ya kassara kasuwannin makamashi kuma ya sauya alƙiblar shugabancinsa na Amurka. Shugaba Trump ya ƙara da cewa Tehran ba ta buƙatar ta ƙulla wata yarjejeniya da Amurka domin kawo ƙarshen wannan yaƙi. maimakon haka trump ce sharaɗi ko buƙatar kawo ƙarshen yakin shine ganin an maida iran cikin akurkin zamanin jahiliya ta yadda ba za ta sake samun damar tunanin ƙera makaman nukiliya ba ƙasashen faransa da italiya sun nuna rashin amincewarsu da matakan soji da amurka da isra'ila suka ɗauka kamar yadda majiyoyi suka faɗa a jiya talata yayin da shugaban amurka donald trump ya soki ƙawayen amurka da ke ƙungiyar tsaro ta NATO a turai cewa ba su taimaka ba yakin da suka kaddamar a gabas tsakiya na tsawon wata ɗaya yanzu wadda yake nuna rarrabuwar kawuna tsakanin membobin wannan kungiya ta neto shugaba trump ya zargi faransa da hana jirgin sama ɗauke da kayan yaƙi zuwa isra'ila bi ta sararin samaniyar ta a wani bayani da ya wallafa a dandalin sada zumunta na kansa da ake kira truth social trump ya rubuta cikin manyan haruffa cewa faransa ta ƙi ta taimaka fadar shugaban faransa ta ce ta yi mamakin furucin na shugaban amurka ta ce manufofi da matsayar faransa kaifi ɗaya ne tun lokacin da aka fara wannan yaƙi wani jami'in diplomasiya da wasu majiyoyi biyu da suke da masaniya dangane da batun sun faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa matakin na faransa wadda ya auku a ƙarshen makon da ya gabata shine irinsa na farko da faransa ta ɗauka tun fara wannan yaƙin ranar 28 ga watan fabrairu majiyoyin suka ce isra'ila ta so ta yi amfani da sararin samaniyar faransa ta yi jigilar makamai domin yakin na iran falasinawa da suke yammacin kogin jordan ƙarƙashin mamayar isra'ila jiya talata suka bayyana fargabar cewa sabuwar dokar kisa ta hanyar rataya da isra'ila ta zarta za ta shafi yan uwansu da suke hannun isra'ila mataki da suke gani ba zai fi ka'idar shari'a ba matakin ne kuma da zai sa a hukunta falasɗinawa da ake zargi da ƙulla maƙarƙashiya ga isra'ila dokar za ta yi aiki kan yahudawa ma amma ganin an ayyana munanan hare-hare da za su kai ga hukuncin kisa ta rataya kan matakai da suke yaƙi da ɗiyaucin isra'ila da wuya ce an hukunta yahudawa da wannan laifi kamar da masana shari'a ko masu kan lamirin dokar suka faɗa dokar wacce aka amince da ita ranar litinin ana sa ran kotun kolin isra'ila za ta yi fitali da dokar saboda ta saba sassan dokokin ƙasa da ƙasa kamar yadda masana shari'a isra'ila suka faɗa to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na amurka ke magana a nan birnin washington dc jiya talata majalisun dokokin najeriya suka amince da ƙari kan kasafin kuɗin ƙasar zuwa naira tiriliyan 68 da miliyan 300 wato dala biliyan 49 da miliyan 400 bayan da shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci wakilan su amince da canjin domin ƙarfafa shirin da aka gabatar musu tun da farko a cikin watan Disamba. A ranar 19 ga watan Disamba ne shugaba Tinubu gabatar wa majalisar kasafin kuɗi na Naira tiriliyan 58.47 yana mai cewa zammar ita ce ƙara ƙarfafa ci gaban tattalin arziki. a halin da ake ci kuma wasu majiyoyi sun faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa kamfanin mai na najeriya nnpc ya ƙara mai da yake baiwa matatar mai ta dangote zuwa jirage bakwai daga biyar da ya saba baiwa kamfanin cikin wato watannin baya sakamakon tashin farashin mai da yakin gabas tsakiya ya haddasa. a gaida sahabu Imam Aliyu da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu je ga rahotanninmu. Matsalar rashin kyawun hanyoyin mota a Najeriya na ci gaba da janyo tafka asarar ɗimbin dukiya da marayukan jama'a. Sabon shugaban ƙungiyar direbobin tanka ta Nupeng na arewacin Najeriya da aka rantsar ranar talatan nan a Kaduna ya ce za su matsa gwamnatin Najeriya lamba domin tabbatar da ganin ta waiwayi hanyoyin ƙasar cikin hanzari. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin rahoton wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Ƙungiyar direbobin dakon man fetur a Najeriya wato Nupeng ta rantsar da sabon shugabanta na yankin arewacin Najeriya a hedikwatar ƙungiyar da ke Kaduna a daidai lokacin da direbobin ke fama da matsalar rashin kyawun hanyar mota a ƙasar. Tun a baya dai direbobin kwamman sun sha bayyana damuwarsu tare da nuna wa hukumomin Najeriya matukar buƙatar su na ganin an gyara hanyoyin mota da suka haɗa arewacin Najeriya da kuma kudancin ƙasar. Kwamarat Faruku Kawo shine sabon shugaban ƙungiyar ta direbobin Nupeng na jihohi goma sha tara ya ce a yanzu zai mai da hankali wajen matsawa gwamnatin Najeriya lamba domin ta waiwayi hanyoyin ƙasar da akasarinsu sun fita hayyacinsu, kamar yadda ya yi mani ƙarin bayani jim kaɗan bayan kammala shan rantsuwar. To alhamdulillahi, Ayu Mustapha abin da muka sa gaba shine abin da zai ciyar da ita wannan ƙungiyar gaba kuma ya ciyar da direbobin tanka gaba. sannan kuma babban abin da muka sa abin da ke ci muna tuwa kwarya ne matsala hanya wanda yake matsala ce wanda ya shafi kowa da kowa har masu ƙananan mota amma cikin iyawa Allah da dai muna ƙanana amma yau tunda Allah wangiji ya kamu a wannan matsayin to insha Allah za mu yi duk abin da za mu iya yin Allah da mu tabbatar da hanya ta samu insha Allah batun hanyar nan gaskiya tun kana shugaba na jihar Neja ka sha korafi a kai yanzu ta ina za ka fara to tunda Allah ya sa ka kai ga wannan kujera Eh yanzu wannan insha Allah tun da gaba daya muna dilin da gaba daya arewacin Najeriya ne duka jihohin nan sha tara. Kuma duk gwamnan da ya kamata mu gani insha Allah za mu gansu kuma mu samu haduwa da shi ne Minista Ayuka, domin mu tabbatar da kamin damana ta shigo in Allah ya yarda a tabbatar da an samu wasu ayyuka da na mejo mejo wuraren da ke da matsala. Na'am yanzu waɗanne hanyoyi ne kuke da muradi ku ga an ɗauki mataki cikin gaggawa? Hanyoyin da muke da muradi mu tabbatar da an ɗauki matakin gaggawa a kansu hanya ce wadda ta taso daga makwa zuwa kwantagora, daga makwa zuwa makera zuwa tagina, daga bidda zuwa agaye abin da ya shafi zuwa lafai. to su ne dama manya-manyan hanyoyin da suka dame mu halin da ake ciki. Bayanai dai sun nuna cewa direbobin da masu kansu masu motocin suna tafka asara ta miliyoyin kuɗi da ma rasa rayukan mutane duk safiya ta Allah a kan manyan hanyoyin Najeriya kamar yadda Comrade Faruku Kawon ya yi ƙarin bayani. Ai Mustapha hasaran da ake yi ma ai ba direbobi kawai da rayuka da dukiya abin da ake hasara wurin ai ya Wannan maganganun mun shayi da kai ina gaya maka duk sati ba wani sati da zai kare akalla mota uku biyu sun halaka wurin mm. wanda yake kowace mota yanzu in ta ɗauko kaya yanzu karamin kaya yanzu shine fetur idan ta ɗauko shi za ta ɗauki sama da naira miliyan hamsin da wani abu ne sai a rasa mota a rasa kayan a kuma rasa rayuwar direba wannan muke kira ga ita gwamnati ta duba mana wannan abin hasaran da ake yayi yawa hasaran yayi yawa direbobi idan muka kyale wallahi muke taka musu birki muna jallin zami wallahi idan muka kyale muka ce a bari a ɗauki mataki su ɗauki mataki da kansu wallahi sati ɗaya dole a gyara hanyar. A yanzu dai Najeriya musamman ta arewaci na cike da fatar ganin sabon shugaban ƙungiyar ta ya samu nasarar shawo kan gwamnatin Najeriya domin ta waiwayi manyan hanyoyi cikin hanzari ta yadda 'yan ƙasa za su samu sa'ida. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa.

Najeriya za ta magance matsalar cizon sauro a ƙasar nan da shekaru masu zuwa. Hakan ya sa gwamnatin ƙasar ke ƙoƙarin yaƙar cutar. Don kuwa yanzu gwamnati ta fito da tsarin samar da gidan sauro a gida Najeriya mai nagartar da ake buƙata. Ministan Lafiya Farfesa Muhammad Ali Fate ya bayyana hakan a cikin tattaunawarsa da abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande. cutar cizon sauro na malaria a cizon sauro ko ya sani sheka malaria kai na maganar cewa ai na yata da yawan malaria ta da ita eh, yawan malaria to amma sauro ne ka malaria mai kawo sauron tsaftace muhalli da ajiye ruwan da sauron ma ba zai girma ba sannan kuma akwai gidajen sauro akwai wanda gwamnati take bayarwa akwai wanda a kasuwa ake saya wanda gwamnati take badawa yanzu eh. da dama mutane suna ciwar bayi da ingancin da ya kamata a ce suna amfani da shi to ai akwai wanda ake sayarwa a kasuwa wato hakki ne in kai yanzu mai gida zaka kwanta ka bari cewa matarka da yaronka sun zauna a kare su ba ka san cewa zai kama cuta abin da nake so ka gane shine cewa harkar lafiya a gyara lafiyan al'umma hakki ne na kan kowa amma farfesa idan kai wannan magana kuma har wa yau gwamnati tana da rawar da za ta taka a wajen magance sauran nan akwai sauro a amurka ka sani ba babu sauro a amerika ba amma kuma sauran nan an magance su yadda ba sa da illa ga 'yan ƙasa ah, kaga wannan ma ka ba ka daidai ka faɗa ba sauron da yake america ba shine a najeriya ba ɗaya kenan na biyu irin irin in ka bincika kan diddiga sunan sauron da yake america ba shine irin da ke shi nan ba na biyu irin malaria da suke da shi a da a america ba irin shi bane a najeriya kuma sun magance ciwon malaria su a america sannan abin da gwamnati take yi na campaign na tura net dual active ingredient bed nets albishirinka an yi shekara ashirin an ba da net nan miliyan 600 a najeriya ta hanyoyi daban-daban da aka wasu amma kowanne daga wannan net a shekara ashirin dinnan ba a najeriya aka yi su ba ba ma afirka aka yi su ba amma albishir ɗinka Vestergaard babban kamfani da take yin wannan bednet din latest technology ta zo ta buga ƙasa ta fara gina factory da za ta yi wannan net din a nigeria A December 8 aka fara a second quarter na 2020 za a fara fito da net din a nigeria za a rika su. So yanzu wannan yana daga cikin kokari da kuke da magance magance malaria domin in muna yin wannan gidajen sauran mai inganci a nigeria gwamnati za ta saya gwamnati ta za ta saya jiyo za ta saya kai ma za ka je ka saya. Kuma ba sai ka je Vietnam ko China ka sayo ba a nan da zai za ka yi. To al'ummar nigeria za su sa sa ido su ga ran da za a fara wannan aiki sannan kuma su ga ya zai yi ya kawo ya magance matsalar eh, cizon sauro amma kuma za dole a faɗa cewa an shekara ashirin ba a yi ba yanzu aka fara yanzu aka yi na farko saboda haka dole a yaba wa shugaban kasa da gwamnatin shi da kokarin da suka yi da kawo wannan to farfesa yanzu a najeriya ni da kai mun riga mun san wani tsari da ake da shi a kasashen da suka ci gaba mhm. musamman ga mutane da suke da matsala ta taɓuwa hankali mhm. da dama babu inda zaka je a kasashen waje a kasashen mhm. turai ka ga mutane da suke da taɓin hankali suna yawo a kan titi me gwamnatin ku take yi dan ganin cewar ta magance wannan matsala mm. waɗanda suke da taɓin hankali ba sa gararan ba kan titi mm. akwai wani abu da kuke da shi koko za ku yi to akwai asibitoci na musamman na kulawa da waɗanda suke da wannan cuta na taɓin hankali wanda suna aikansu federal neuropsychiatric hospitals akwai a dawanau akwai a sokoto akwai a maiduguri akwai a wurare daban-daban akwai ƙwararru a wannan wurare sannan kuma a al'umma kanta ya kamata ta fahimta cewa shi wannan cuta ne kamar kowane cuta idan mutum ya ba za a je a kulla shi a turu a daure shi ba kai shi asibiti ba akwai asibitoci wanda gwamnati bayar akwai kuma ƙwararru wanda su bada magani akwai magunguna na wannan akwai policies da muka yi na maganan yadda za a rika kyautata wannan sannan kuma hatta asibitocin shakatafi na primary health ma'aikatan a ilmantar da su yadda su ganewa don ciwon taɓa hankali wani lokacin mutum hankalin ya taɓa amma shi kanshi bai san ci hankalin ya taɓa ba sai har ƙwararre ko 'yan uwa da sun gane cewa akwai matsala sun kai shi an kula da shi sannan kuma a kiyaye wajen stigma don wani lokacin sai a ɓoye mutum don mutum yana da an ga kamar cewa babu hankali sai a ɗauka cewa sai a ɓoye shi ko ma da ganin cewa ana ga kamar laifin shi ne amma ba laifin shi bane cuta ne wanda Allah ya dora mishi. Ina tawo in gaishe ke lahiya uwa ciki babu mai hushe da ke. ta koje madina cikin ya a da sanin kuɗi bai sani yana da duki ya mai jama'a da bai sani akwai diya gare tabi dan likitoci suna ta labu da jiki suna wani alikita ji sun gaba jini gare ta tau inda yake gida ya uwa jiki mu mai hushi da ke a sai da ke a duniya yanzu kuma sai shirinmu na gaba ɗinkin kwalba wanda masu iya magana suka ce sai ƙwararre ina wa mai sauraro maraba da kamo shirin yau za mu ɗora kan hira da ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja, Farfesa Abubakar Umar Kari, wanda muka fara a makon jiya. kan ziyarar kwana biyu da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kai ƙasar Ingila. A wannan ziyarar, an rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyi da aka ce ƙasashen biyu za su amfana da su. To amma akwai gwamnoni da suka bi shugaban ƙasa zuwa Ingila, irin su gwamnan jihar Zamfara, Plateau, Legas, Enugu da Akwa Ibom. Menene amfanin zuwansu? Saboda wasu sun ce su ne 'yan bin yarima a sha ko kuma Uwambe ya koma Ingila, ku biyo mu. Wace shawara za ka ba Najeriya? To, tun da ana maganan diplomasiya ne. shi kuma wannan fanni na demokradiyya kamar yadda na faɗa ba eh, na diplomasiya fanni ne mai girma kwarai da gaske yana da faɗi kwarai da gaske tunda shugaba bola ahmed tinubu ya je burtaniya ya dawo to yana abuja ma ko yana lagos din zai ci gaba da duba waɗansu sabbin wurare ko kuma fannoni na tattalin arziki na siyasa na masana'antu na kimiyya da fasaha wanda kuma duka najeriya da kuma burtaniya duka za su mori wannan abu to saboda haka ba wai ziyarar an yi ta kare ba kenan ko ba ziyara kamar yadda aka saba ko da ofishin jakadancin najeriya da ke london da kuma ma'aikatar harkokin waje na najeriya da sauran ba ma'aikatu za su ci gaba da bibiyan waɗansu hanyoyi kuma musamman ma tsaro najeriya tana buƙatar makamai najeriya tana buƙatar na'urori da za su rika hango bata gari da 'yan ta'adda hmm. birtaniya za ta iya taimakawa najeriya da jirage waɗanda ba su da matuka da dai na'urori daban-daban ta fannin tsaro saboda haka mu mabukata ne muna da bukatu bila adadin kuma ingila tana iya tallafa mana to saboda haka sai a cigaba da wannan a tsakanin yawa sai a cigaba da wannan zumuncin amma ba kawai a tsaya akan cewa an je london an ga sarkin ingila an yi owambe an sun yi bushasha da sauransu haka. Wambe ya koma Ingila. Eh, kamar yadda ake cewa eh. an ga ministocin Najeriya da manyan jami'an Najeriya. Da gwamnoni. suna ta duk sun yawa wasunsu an ce suna azumi. To amma irin an ga suna ta sharholiya da bushasha da sauransu haka. To wannan an ya wuce. To kuma sai a abin da zai taimakawa talakan Najeriya wanda kuma wannan ko da ziyara ko ba ziyara za a iya yi. to kana ganin wajen taimakawa talakan najeriya din wata yarjejeniya ce za a sake shiga cikinta ne ko a najeriya ce idan tana buƙatar wannan din za ta yunkuri ta koma ingila eh akwai hanyoyi da dama ai kamar yadda ma suke faɗa a lokacin ziyarar cewa sun yi magana ta fononi da dama mm. najeriya tana da ma'aikatu kusan duk wata harka ta jama'a akwai ma'aikatarta to saboda haka su waɗannan ma'aikatun ko na kasuwanci ne ko na masana'antu ne ko na kimiyya da fasaha ne ko na sufuri ne ko na jirga jirage sai su duba hanyoyi da ƙasashen nan biyu za su iya hulɗa su kuma mori juna shi shikenan kawai sai a amfani ta diplomasiya ko daga ofishin shugaban ƙasa zuwa ofishin firaministan birtaniya ko kuma tsakanin ministan harkokin waje na najeriya da takwaransa na ingila ko ma tsakanin 'yan kasuwan najeriya da sauransu kai ko jihohi ma za a iya tallafa musu ko kuma a ɗaure musu gindi saboda haka harkokin demokuraɗiyya sun bi ƙarfin kawai ziyara tsakanin shugaban ƙasa zuwa shugaba kuma abu ne na yau da kullum abu ne wanda ba shi da iyaka kuma ba shi da shinge abu ne wanda za a ci gaba da yinsu kowane lokaci to shawara ta shine a yi ta duba irin waɗannan abubuwa ya zama kawai kamar wannan ziyara ta zama shimfiɗa ne eh, ko kuma kamar ta zama foundation matakala wanda jami'an gwamnati da kuma masu faɗa a ji za su taka su da juna saboda talakan najeriya ya ci gajiya To wa'annan gwamnoni da suka je suka bi shugaban ƙasa Ingila suna ɗaya daga cikin yawancin jihohin da ke fuskantar matsalar ƙalubalen kamar misali jihar Zamfara, jihar Katsina da jihar Kebbi da jihar Inani sauran jihohin nan duk suna fuskantar wannan ƙalubale na tsaro. Kana ganin wannan ziyara zai iya ba su dama su ma su nemi taimako daga ƙasar Birtaniya? ya ba su dama amma ko ba na tsammanin a sun yi amfani da wannan dama mu dai kawai abin da muka gani shine cewa sun riga shugaba bola ahmed tinubu zuwa saboda haka suka je filin jirgin sama na heathrow suka tarbe shi sa'annan suka riga shi dawowa suka je filin jirgin sama na lagos kuma suka tarbe shi bacin haka babu wata hujja da muke da shi cewa waɗannan gwamnonin sun yi abin da ya dace sun yi wani hoɓɓasa ko sun shirya wani taro ko kuma sun nemi wani abu da jami'an ingila ko kuma 'yan kasuwan ingila ko kuma dai waɗansu mutane a ingila to saboda haka kawai za a ce su 'yan rakiya ne kawai sun je yawo bisa ga dukkan alamu zuwa yanzu dai ba mu ga wani abu wanda zai nuna cewa tafiyarsu ta tsira da komai ba to me za su yi su taimaka wa kansu da wannan tafiya din eh, su samu wani abu da zai taimaka wa jihohinsu. Wato tun farko tun kafe a wannan tafiya tun da har an sa su a cikin yan rakiya kuma ni na tabbata ba wai haka aka zaɓe su ba akwai dalili abin da irin ya kamata a ce sun shine tun kafin su tafi sai su amfani da information ko kuma su amfani da irin abubuwan da suka sani game da ma'aikatu da ƙungiyoyi da 'yan kasuwa kamata a ce sun yi amfani da bayanai waɗanda kuma akwai su a ma'aikatar harkokin waje na najeriya domin su ga suwaye ya kamata a ce sun haɗu da su a can ingila wanda za su tattauna game da abubuwan da suka jibinci jihohinsu akwai waɗannan bayanai bila adadin tun kowane ofishin jakadanci yana da jami'ai waɗanda alhakinsu ne su samo irin waɗannan bayanai to gwamnoninmu da kamata a ci su nemi waɗannan bayanai in sun je ingila banda zuwa su hau keken doki a je a ga sarkin ingila in an dawo kuma sai a je a yi abin da ya dace a zauna a tattauna a ga hanyoyi na hulɗa hanyoyin da ƙasashen nan biyu za su taimaka wa juna musamman ma da yake su jihohi ne da suke matukar bukatar neman taimako ita kuma gwamnatin tarayya ta hannun manyan jami'anta su kasance su ma mataimaka a waɗannan gwamnoni kamar dai yadda aka saba yi to amma wannan din ma mu dai bamu gani a kasa ba in ma an yi dai to har yanzu ba a yi bayani a kai ba professor tambaya ta ta ƙarshe shugaban ƙasa ya yi wannan tafiya da gwamnoni da ministoci da waye ne a daidai lokacin da aka sa bumabumai a jihar borno bangarori uku manya-manya inda mutane ke hulɗa ya kake kallon wannan abu na cewa shugaban kasa ya ce ya ba da umarni shugabannin sojoji su tafi shi kuma ya sa kai ya tafi ingila to ni da ina ga shugaba bola amin tinubu bai yi abin da ya dace duk da yake ba shi ya fara a wannan abu ba wannan wata al'ada ce kuma muga al'ada da shugabannin baya ma waɗansu sun yi ala misali an zargi marigayi shehu shagari da kada babbar rigar sa ya tafiya a ranar da aka kona ginin da ake ganin cewa din najeriya a lokacin ba da ya kai shi net net building na lagos sa'an nan shugaba shugaban obasanjo shi ma bama sun tashi a oshodi har ma shi kanka da baki ya ce ba zai je din ba mutane da yawa sun mutu ya tashi ya tafiyarsa shugaba muhammadu buhari shi ma an masa wannan zargin a kan cewa a kotu tafiyar da ya kowace ce a lokacin da ake ganin cewa harkokin tsaro sun taɓarɓare kwarai da gaske mm. to ni na ga abin da ya kamata a ce shugaba bola ahmed tinubu ya yi idan ma dole sai wannan tafiya mai yawa kuma tun da an riga an tsara wannan tafiya kuma ba wanda ya taɓa tunanin cewa wannan abu mara daɗi zai faru a maiduguri yana iya tafiyarsa to amma kafin ya tafi kamata a ce ko da awa ɗaya ko da biyu ne ingila dai ma hanyar ta fata maiduguri ce za a ci a sama sai ya taɗe maiduguri ya je ya musu taziya ya jajanta musu dudu abin nan ba zai wuce awa biyu ba sai ya ci gaba da tafiyarsa sa'an nan kuma ni ina ga bai kamata a ce ya tafi da mai bawa shugaban ƙasa shawara kan tsaro da kuma ministan tsaro a cikin wannan tawaga ba idan ma za su yi wannan tafiyan sai su tafi daga baya to amma ta yadda gaba ɗaya manyan jami'an tsaro da kuma shugaban ƙasa duka suka yi biris da abin da yake faruwa suke tafiyarsu su ni na gaskiya wannan mataki bai dace ba duk da yake ai za a ce ya ce wai shugabanni hafsunan sojojin najeriya na sama da ruwa da ƙasa su tafi maiduguri wannan abu da bai wadatar ba kasancewarsa a maiduguri ya jajanta wa al'umman jihar borno zai kasance wani mataki muhimmi a siyasance sa'an nan kuma zai ƙara ƙarfafa sojoji da sauran jami'an tsaro cewa babban kwamandan askarawan najeriya ya damu da su a muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja. Farfesa Abubakar Umar Kari wanda ya mana fashin baki sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. Ga Bala Dahiru da labaran wasanni. ci gaba da fafata da ake wasan kwallon kafa na sada zumunta tsakanin kasa da kasa a jiya an barje gumi tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Jamani da kuma kasar ghana yadda Jamani ta samu nasara da kwallo biyu da daya sai kuma wasa da ya gudana tsakanin kasar cyprus da kasar moldova cyprus ta samu nasara nasarar kwallo uku da biyu a yau kuma za a ci gaba da fafatawa a gasar neman cike gurbi shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara ta 2026 inda kasar kosovo da su barje gumi da kasar turkiya da misalin karfe 8 saura kwata agogon najeriya har ila yau kungiyar kwallon kafa ta kasar sweden da su fafata da kasar poland sai kuma czech republic ita ma za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta denmark da misalin karfe takwas saura kwata agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad. Bosnia hazgobina suna tare da kungiyar kwallon kafa ta kasar Italy yayin da demokradiyyar Congo za su bar jigumi tare da kasar Jamaica da misalin karfe goma na dare agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad. daga nan kuma da mu leka bangaren 'yan wasan kwallon kafa na duniya inda za mu fara da manchester united kafin din kungiyar kwallon kafa ta manchester united har maguire zai sake rattaba sabon kwantiraki a kungiyar kwallon kafa ta manchester united har zuwa shekara ta 2027 tare da zaɓin shekara guda bayan da kwantirakinsa zai kare a ƙarshen kakar wasan nan a riga dai an cimma yarjejeniya na baki ana dab da kammala rattaba hannu kafin ƙarshen kakar wasan bana idan muka leka kungiyar kwallon kafa ta ta tocin hanyar ka dai bayanai na cewa robert dizabi yana gab da cin mai yarjejeniyar karban kungiyar kwallon kafa ta tottenham a mazaunin wadda zai ji a jagoranci tun dai tattaunawa ta yi nisa gaba da wannan mutum inda aka bayyana kwantarakinsa zai ɗauke shi tsawon shekara biyar da kungiyar kwallon kafa ta tottenham dan kuma dan wasan baya na gefen hagu daga kungiyar kwallon kafa ta chelsea mark Cocorillo ya bayyana karara cewa yana da bukatar komawa kungiyar kwallon kafa ta barcelona wanda ya fara kwallo na yaran daga nan kuma da dawo nahiyar afirka kubar kula da wasan kwallon kafa ta afirka ta bayyana cewa ta zaɓi ƙasar morocco a matsayin ƙasar da ta karɓi bakuncin gasar cin kofin kwallon kafa ta nahiyar ƙasashen afirka na 'yan ƙasa da shekara ta 17 bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a najeriya Kafin mu karkare shirin ga labarai a takaice. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can zuwa tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar. Karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku iya jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin mai ban kwana ga ɗimbin gaisuwar GTA Hausa zuwa ga duk masu sauraron mu. Yanzu a madadin Sahabo Imam Aliyu da kuma Yusuf Mustapha Batsari wanda ya haɗa mana shirin da sauran abokan aikinmu ni ce taku sau da kabir ke cewa mu yi lafiya.